arihi wa sadiki wa man yatada bi hadithi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam ibnu nasi biljiri aw binuratin aw jissi baya halatta aikata shi a cikin nasi a aikata shi biljiri da ainihin siminti abin nura ko da farar kasa a ke fenti eh, ko kuma dafaffen bulu an gani baya halatta a yi ta yoma da ainihin jiyun. siminti ko kuma farar kasa ko kuma wato ma'ana ko da jisul mashbu dafaffen bulu eh, ba za a yi shi makasa ne ba za a yi abin da shi ba. Ita iza ya kuma so da aka shi. illa ya kone fil ma'adin wa huwa sahihun tayyibun kama sai dai in ya kasance cikin ma'adani in yadda aka hako shi a kasa haka yake ba canza halittar shi ba fa huwa sahihun tayyibun wannan waje ne mai tsarki kama uli kamar yadda aka yi nufi su malikiya suna ganin duk ƙasa in an sarrafa shi to ya tashi daga wannan sahihin wanda za a yi taimama da shi an gani amma khilafun lil hanafiya yan hanafiya ba su da wannan fahimta su tun da ni asalin shi ƙasa ne duk abin da aka rai yana nan a matsayin ƙasa shi ba hannun da zai iya tayo maka nan ai wannan duk ƙasa ne wannan tayi ko in zai tayo maka kawai zai bismillah kawai ya tayo maka nan kawai ya shafa shi kenan kawai kabbala sallah an gani yana dogara da hadisin da manzo Allah shi ma an mai sallama ayo manzo Allah sallama sallallahu alaihi bai amsa sallama ba sai da yayi taimama sai da alwala. sai ya taimaka wai shi bango an gari نعم na'am ibn ashir a'a babu yin wanda yake babu ya lafi بسم الله الرحمن الرحيم به وزائد وزائر سكون للحضور سترة غير مثقل كاف المرور wato na aka ce insatu muktadin bi jahari sun maradda sun wani alal imam an gane ko wal yasar wa ahadun bihi an gane to na aka ce yin shiru ga mai koyi da liman in kana koyi da liman liman na karatu kai shiru kada kai karatu bi jahari a inda ake bayyanawa sun wani alal imam sannan mayar da sallama zuwa ga liman ya sa da mayar da sallama gefen hagu wa ahadun bihi alhali akwai ɗaya a wajen wannan jaro muta muta'alliqun bi ahad wa ahadun bihi alhali akwai wani a wajen wa za'iru sukuni da ƙarin natsuwa ƙarin natsuwa wato ana so mutum ya natsuwa cikin sallah natsuwan malaman fiƙi suna cewa natsuwan gwargwadon su subhana rabbiyal azim su uku mutum ya karanta subhana rabbiyal azim su uku ya natsu to ya ƙara kan haka an gane ya karanta so shida so tara so sha biyu sannan ya abu. wato ƙari ƙarin natsuwa an gane ku ɗin hudori saboda halartar ainihin ganawa da Allah saboda samun damar halartar ganawa da Allah sannan tun? sannan sutura sutura nawa gairi buktari sutura na wanda ba mai koyi da liman ba in kana koyi da liman sai ka sa sutura ya falmurori Mai koyi da liman ba sai ya sa ba amma da liman ne da mai sallah shi kaɗai. su ne masu sa sutura a gani sutura na wanda ba mai koyi da liman ba kafar durur ai kafar durura wanda yi tsoron wucewa yana ce tsoron za a iya wucewa kun tsare ku eh. jihar salami kalmar tashahudi wa an tusalli ala muhammadi sannan bayyana da sallama yin sallama a bayyana shi ma menene shi ma sunna ne kalmomin tafiya kalmomin tafiyan nan yadda aka ruwaito su a karanta su yadda suka zo su ma wa'annan sunna ne wa salli ala muhammadin sannan kuma yayi salati wa hayyu salli abu muna mai ce kuna ka an haka tawo ne eh. kuma ka yi salati ga annabi ka yi salati ga annabi shi ma salati ga annabi shi ma kazalika sunnal azan li jama'atin atat fardan wakati wa ghayra talabar an sunnanta kiran sallah li a atat fardan ga jama'an da suka je sallar farilla kenan ba a sunanta ga jama'an da suke nafila ba in dai sallar nafila ne ba kiran sallah amma an sunanta kiran sallah ga jama'an da suka je sallar farilla a lokacin ya yayi wa talabar ghayran kuma suka nemi waninsa wa talafar gairan suka nemi wani amma za mu malikiya idan ya zama mu uku ne kawai za mu yi sallah ko mu ba ma neman na wajen shigo ba sai mun kira sallah ba ana kira sallah ne idan ya zama to muna neman wasu su shigo a gani amma mazhaban imamu ahmad ko da ku biyu za ku sallah a daji ma ana so ku kira sallah to su kira sallah ko za ka kira wani ko za ka kira ba ka kira sallah in ya zama ya zama shi'ar daga cikin shahairul din maza ba Imam Ahmad kenan eh wa qasaru man safara arba'a burd zuhuran ishan asran ilahina wa qasaru man safara arba'a burud da kuma kasarun wanda ya tafiya burdi hudu kasarun wanda ya tafiya burdi hudu yayi kasarun me yayi kasarun azhar ishan ya yi kasarun isha'i ya yi yayi kasarun al'azhar ilahina har lokacin da zai dawo kaga shi yana yin watsi saboda kada watsi ya karye ya kamata ya ce zuwa ya ce asirar ko sai ce ishar saboda ya ce asirar kaga fataha haskul fata ne shi kuma ishar kaga kisra fataha akwai harka harka harka ne guda biyu ake so a wajen harka guda biyu aka sa asirar ya lalace kan sai kawo ishayin sannan sai tura lafar can mimma warasukuna ilayhi wa in kadi abu da rukuna tani mimma warar sukuna wanda yake bayan da abin da yake za a yi kasaru an gane ku wato bayan mutum ya wuce bayan gari bayan masaukai duk inda masaukai suke mutum ya wuce su to mu ina za mu sa masaukai yanzu in mutum za shi kano yanzu wajen tolgate ai an gama da masaukai Tonki, da su ya ce kawo, ke zuga da shi yanzu an samu garuruwa. Kawo ta haɗe da kasuwan duniya ta ƙaru ta yi kaza ta yi kaza, yanzu zai ya ƙara kaza. a gari? To, mawara, yin mawara sukari. abu da yake can bayan masaukai zuwa gare shi. wa zaukar da gare shi wa in idan mazauni sai ya dawo in kadi ah, mimma wara sukuna idan in kadi abin da yake bayan masaukai zuwa gare shi in ma idan in ya taho zuwa gare shi in ya taho zuwa ga abin da yake wara a sukuna muqimu arba'ati ayyamin yutim bai zama kwana hudu ya cika duk mutumin da zai zauna a gari kwana hudu ya zama dan gari mai cika an gani? dukan malaman ba kowanne yana da gwargwadon gwargwadon kwanakin da yake ganin mutum zai sannan ya kasar kamar yan zahiriya sun ce wajen wajen kwana goma sha tara saboda manzo Allah ya je tabuka ya yi kwana goma sha tara yana ta kamfanin sallah maliki a kwanzun ce hudu wasu kwane da irin nashi ne fahimta an gani ku ibn timiya bayan ya gama tattaro waɗannan fahimtoci ya ce abinda ya ga ya fahimta babu wani nasi da iyakanci wani lokaci duk babu nasi da iyakanci tsawon lokaci kawai mutum zai yi tafiya ne a duk abin da ake kira tafiya a mutum zai kasaro a duk abin da ake kira tafiya amma idan ba tafiya ba ne idan misali bai kai matsayin tafiya a cikin ƙurfi na mutane ba ba kasaro a ina ne mutum zai je a ce ya yi tafiya shi zai kasaro amma ware lokaci din nan duk malamin maza ba su yi ni kowa da lashe fahimta ko kowa yana kawo wani irin nasi ne wanda bai fito akan matsala ɗin ba an gani sai za a yi bin ya ba da wannan fatawa ko wata nawa mutum zai je in sunan shi masabi zai kasaro an gani amma dukkan malamai suna da nasu kirdige lokuta da za a yi kasaro na shi ne dai sunan ka in kana so kai jami'i ba wanda ya hana ka amma fa ya zama in ka bi limamin su ka cika a ainihin abin da ke wajabcin cikawa gawu salik ga yi kwanan hudu na'am gawu salik بسم الله الرحمن الرحيم باب القصر والجمع باب القصر لكم جمعي مسافة القصر من العميال خمسون إلا اثنين naini istawale zango na kasaru daga cikin milamilai hamsuna yanzu ba cikin amfani da milo zai kilomita ba zangon kasaru daga cikin milamilai hamsin ne illas naini a cire biyu istawale a jere hamsin a cire biyu shi ne arba'in da takwas in ya kai mil arba'in da takwas a jere walau bi bayanin dafa'atan da haba bi safarin ubiha au ibaha kaga su malikiya sun ce zangon kasaru mil arba'in da takwas an gane kaga shi ma wannan magana mil arba'in da takwas to shi za a yi kasaru shi ma yana buƙatar nusus to tun za ga malamai sun tattauna kan shi walau bi bahari ko a teku ne tafiya wato tunkuda na tafiya ko da a teku ne tunkuda na tafiya idan mutum ya tunfari tafiya daf'atan wahida na ce daf'atan in tafiya ne kawai kana tafiya ba za ka biya ba za ka biya wasu wurare ba shi ne ma'ana dafa asar ka kama hanya ba za ka zo ka biya marabar jos kana tafiya tafiya ka a birnin yaro kana tafiya kana tafiya ka tsaya a zariya sannan ka je kano to kowanne ana so kawai kadin farin tafiya kawai ka tafi sai ka kai yadda za ka ci an gani idan mutum yana biye biye babu kasar tare da shi musamman irin yan fulani na masu kiwo fulani masu kiwo suna tafiya da dabbobinsu ba su ma san inda za su je ba kawai duk inda akwai yabanya za su tsaya nan wajen duk inda akwai ciyayi nan za su tsaya in suna cikin tafiya kawai za a hango ciyayi sai su sai su yada zango a wajen ana tafiya na tafiya an hango wani kuma sai a ƙara yada zango a wajen to haka irin wannan ba ka sauri ana so kawai a aton wajen ka kama hanya ko ka kama hanya sai ka kai inda za ka shi Allahumma zai bin ne zama to tafiyanka daga Kaduna da ka taho zuwa inda ka yada zango ya kai masafa na kasaro daga nan zuwa inda ka yaji ma ya kai duk da abin da ba malamai suka ce maliki suka ce ba ka yi niyyar ba ka san inda za ka je ba inda dai ya tafiya bai san inda za shi ba ko da ya kai zango kasar ba zai kasar ba ba zan za ka je ba in wato kawai kai burinka in ka cimma burinka a ko ina ne shi ke nan. Zuwa irin wannan kawai za ka tafiya ne ko ba ka sauri. fulani masu kiwon dabbobi ba zaune tare da su to ba fulani ba zai gaya ma ina za ka ce kawai shi tafiya yake duk inda dabban shi zai ji daɗi ne sunan ya yi an gane? sun kuma sun kama hanyar da wani gari wanda ya bi shi kafin na wajen sai a kafa ruga hmm. na zahaban fi safarin nan eh, fi safarin ubiha yau yana ne wala fatar zahaba tun kuda na tafiya kawai a cikin tafiya wanda aka halarta su malikiya ba su yadda a yi kasaru tafiyar zaben Allah ba dan kidnapper ba zai kasaru ba inda Malik. farawo ba zai kasaru ba saboda tafiya ne na zaben Allah abu hanifa ya ce wa in juwa wane ne ya ce mai sabon Allah ba zai kasaru ba abu hanifa ya ce duk saban allah shi ai kasar ibada ne yanzu ya ce to shi kenan in ka ɗanke safa ne lokacin sallah ya rasa sallah ba zai kana ke safa ne lokacin azumi ya rasa azumi ba shi ba in kirna ba sun wasu akwai masu ɗan imani imani kaɗan a cikinsu shi ne in lokacin sallah ya zai ce kowa ya alwala a jihar sallah marasa imanin kuma zai cewa shi wallahi rabar da sallah shekara kaza ina fatan gane to kaga shi kenan saban Allah baya hana kasaru kasaru bauta ne ibada ne kawai matabi sunnan shi kasaru shin sawa'un tafiya ne wai duk mutumin da yaje yayi tafiya na saban Allah kamar yana da budurwa a marabar Jos sai ya kai ziyara marabar Jos zai zai yi sanar da ita ba ka zaune da malik akwai kasaru a wajen Abu Hanifa ina wajen gano wannan eh kasaru ruba'i fi au min musulman in safarin ubiha a cikin tafiyar da aka halarta walau bi baharin dafa'atan zahaban wa iyaban zahaban au iyaban ko da a cikin teku ne mutum ke tafiya zai kasaru tafiya dafa'atan wahida zahaban wa iyaban dafa'atan zahaban au iyaban tun kuɗa mutum tafiya ne ko dawowa a cikin tafiyar da ya halarta kasar ruba'i fi au min musalli نية القصر إذا جاز السكن يصلي يصلي كده عن سنة قصر الرباعية أنا هنا هو قصر الرباعية wanda a cikinsa sallah mai raka hudu kenan banda mai raka biyu kamar asuba banda mai raka uku kamar magariba aw yusannu minhu bi niyyati aw ko yusannu yusannu kasaru fi ana sunanta da niyyar kasaru idza jaza sakan idan ya ketare masaukai idan mutum ya ketare masaukai karatun da muka yi a cikin wancan da'u bin niyyatin idza wasal wa kunahu aw zawjahu aw zawjatan biha da kal ka yanke ainihin kasaru da niyya idza wasal eh wato mutum ya yanke kasaru da niyya ko kuma idan ya ya sadu zuwa ga kasar shi idan mutum ya sadu zuwa kasar shi mutum na saduwa gare shi shi na kasar yayin zaujatan au zaujatan da kala biya ko kuma ya sadu zuwa ga matar da ya tashe ta in yana da mata da ya tashe ta to garin garin matar shi da ya tashe ta ya zama garin shi mutum na da mata a Kano yana da mata a Sokoto yana da mata a Kaduna yana da mata a Jigawa ko ina yake garin shi ne ba a Kano wannan shi ne fahimtar malikiya duk garin da matar ka take matar nan da mutum yarda ya tsari da ita garin shi ba ta tsaro. ina fata gane wannan su malikiya su ke da wannan fahimta din amma ban da shafi'i da sauran malamai suna ganin kawai asalin garin da ke zaune shi ne garin ka dan ka ajiye wata mata a can wanda za ka ci gaba da in ka je garin ka kai ba ko ne za ka ka sau na'am أو بالمقيم تم أو إقامة أربعة أو إلا هذه العادة أو تم بالمقيم hakanan mutum zai cika sallah idan ya yi koyi da mazauni kamar yadda mala sun ya faɗa cewa yanzu in yaje garin shi kaɗai ne kawai mafakaci ba zai ba zai cika sallah ba ke za ka cika sallah in ka yi koyi da ma'a mai cika sallah in ka je garin kana shiga masallaci kana bin limamin garin sai ka cika wannan abdullahi bin abbas ya ce yana daga cikin sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan aw iqamati arba'a arba'atin eh ko kuma mutum zai zauna kwana gudu aw ilm aw ilm had aw ilm had al'ada ko kuma ya sani ga al'ada in je garin kwana gudu zai yarda ya sani abin ya zama al'ada duk wanda ya je garin kwana gudu ne to duk wannan a fahimta malikiya kwana gudu mutum zai yi a gari ko ya san dama in je garin dole sai ya kwana wasu kawai ba magana da sauki na'am babul qasr wal jam masafatul qasr min al amyali zangon kasar daga cikin bilamilai hamsuna illa sunaini wato ittawali hamsin ne zai bi a cire biyu arba'in da takwas a jere wato bi baharin dafa'atan ko da a teku ne jirgin ruwan mutum ke tafiya a ga tunkuda tunkuda na me tunkuda na tafiya au ba ko tunkuda na dawowa na ubi safarin ubiya a cikin tafiyar da aka halatta kasar ruba'i wato shi kasar ruba'i ana kasar da wasu sallah da kawo hudu a cikin sa son kuma ana sunanta shi da niyyar kasar ruba'i ja ga daren tsakani an sunanta yin kasar daga nan wajen idan ya ketare ainihin masaukansa wa ta'u bin niyya ka yanke kasar da niyya a ga wasu sallah wasu ko kuma in sa zuwa kasar shi kuma ya sadu zuwa ga matar da ya tashi ta aw bi muqimi itamma aw itamma bil muke, ko kuma yayi koyi da mazauni aw iqamati arba'atin ko kuma ya yi niyyar zama kwana hudu na ke yi azumi kuma ya san da haka ga al'ada Well, بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا عنه صلاة منك دائمة zida ala al insani lil umami wato kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salatan minka da'imatan salati mai dawama a gare ka zida ala fatih ka tsara wannan salati ga mai buɗe ainihin kyautatawa mai buɗe insani ga al'umma wanda ya buɗe kyautatawa ga al'umma ko musuluncin nan da ya zo mana da shi ai babu abin da ya fi kyautatawa ka ba kyautatawa da ya fi shi ko na'am laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Ya tulo alaihim ayati sun ce annabi shine fatihul insan shine mai buɗe kyautatawa ga al'umma an gane ku ya salatul kulli salli sayyidul kulli aljubi zikri salatin salatin ludufi anku anhu kami hmm. ya khaliqal kulli ya mahalincin komai salli sayyidul kulli kai salati ga shugaban kowa da kowa arju bi zikri salatin ludufi arjun ludufa ina fatan ina kaunan a samu tausasawa da an ambatan salati salati ga annabi kabi wato su da yawa su da yawa min al-musalli na jafi zilli rahmatu bi gairi fi'ilin siwa iya minhu min khidabi wato kam kenan wannan kam ne ya ba wancan ba bayanin da kenan kam min al-musalli wancan kam din hmm. da yawa daga cikin mai sallah naja da ya tsira izinin rahmashi a cikin inuwar rahamansa da yawa mai sallah da ya tsira a cikin inuwar rahamansa ba wani aikin da ya yi sai dai salati kawai salati ga annabi na hidima na bauta babu wani abu da yawa daga cikin mai sallah da ya tsira a cikin inuwar rahamansa ba shi da wani aiki sai dai salati ga annabi na hidima ko ya dalibar al'asu ko na ba ku ji karatun ba kana ji ya ce wai da yawa mai sallah na jafi zilli rahmati da ya tsira a cikin inuwar raman sa bigar fi'ilin bai da wani aiki wahiya sai da ita salatu kawai zama kawai yake yi wai zai iya yi wa kamilar musalli na jafi mai yin salati da ya tsira shi wannan musalli zai ɗauka salati ma a gani kan minan musalli su da yawa mai yin salati da ja da yin jira a cikin inuwar ramar da bai da wani aiki zai zai ita zai ita wannan salati A gani in kuma yana da sallah to bai da komai a duniya sai sallah daga sallah sai salati kuma ya tsira a cikin inuwar ramar Allah kenan in dai bai yi rida ba to ya tsira bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ko na'am يا طالب العفو من مولاه صل على من لا شريك له في الخلق كلهم يا مي neman abuwa ha min maulahu daga ubangijinsa ya mai neman abuwa daga ubangiji salli ala man la sharika la kai salati ga wanda ba shi da abokin tarayya fil khalqi amma wajen halitta duka a cikin halittu gaba ɗaya bai da abokin tarayya babu kaman shi ba kai to kai salati gare shi kafat li kulli muzlimin khafa khaliqahu zikirha qad afana Allah min ni'ami wato ya isa ga kowanne mai zunubi da ya ji mahalicin sa ya isa ga kowanne mai zunubi da ya ji tsoron mahalicinsa da zikirha da ambatan ita salati afana Allah min ni'ami hakika Allah ya mana afuwa daga azabobi Allah ya mana afuwa daga azabobi hmm. wa salli anhu salati kai salati a gare shi salati da gare ka da wame ka tsara wannan salati ga fatihul mai buɗe ainihin jarrakawa ga al'umma sallallahu alaihi ya mahalicci komai salli kulli ai salli ya shafe wannan ala kai salati ga sayyidul kulli shugaban komai arjun lukuta bi zikirin salati ina neman ina kaunan tausasawa a gare ka da ambatan salati salati ga annabi kami so da yawa min al ai kan min al da yawa daga cikin mai salati ko da yawa mai yin sallah da ya tsira a cikin inuwar raman sa da gairi fi'ile ba tare da wani aiki ba wahiya sai salati kawai daga annabi kawai daga cikin ibadoji ya ɗaliba la'afwi ya mai neman afuwa daga ubangijinsa salli ala man la sharika la kai salati ga wanda ba shi da abokin tarayya a cikin halittu dukan su ka fadli kullu muznibin ya isa ga duk wani mai zunubi kafa falikau ji tsoron ubangijinsa ya ambaci salati kawai duk mai zunubi mai ji tsoron ubangiji gamuwa da Allah yayi salati kada afana Allah min nikami hakika Allah ya mana afuwa daga azabobi متن الرسالة لأبي زيد القيرواني القيرواني ولا باسمه أنه جرى كيروان النبي بسم الله الرحمن الرحيم والغاصب يؤمر بقتل البناء شيء تقشي ana umurtar shi da ya yanke ainihin ya tumbuki ainihin gininsa mutum da ya tashi ma fili sai zai gina gida a gani za a umarci shi ya tumbuki ya tumbuke wannan gininsa wa zar'i da shukansa wa shajari da bishiyoyi in ya dasa bishiyoyi za a ce ya tumbuke su da kwace yi. wa in sha'a atahu rabbuha qimatan zalika na idan ya zo wa in sha'a rabbuha idan mai ita ya zo a dawo kimata zalika nukubi wa shadar ya ba shi wannan kiman bulo da kuma bishiyoyi mulkan a matsayin an cire su zai ba shi kiman bulo da kuma bishiyoyi a matsayin kamar an tukushe su in bulo ne sai an cicire bulo to nawa ne yanzu bulo din nan su cire yanzu bulo din da aka cicire ai ba zai kai kiman sabon bulo ba yanzu tun da dai kamun kwashe ne kai wannan ginin yanzu wannan bulo din za a fashe yadda yake za a bar gini yadda yake amma za mu kaddara yanzu ba gini rudu sai eh, rudu ba samu ba nawa ne sai a bashi don kada ya tsara gaba daya ba wai za a tuka ginin bane a biyar ba a bar gishiyar yadda yake a nan ba za a cire ba in an so kenan ba a bar gini yadda yake amma a biya ginin bishiyar a matsayin an tuɓuke bishiyar in an tuɓuke ana neman mai siyarwa don za a biyar nan kuɗin itacen a a ita za ta kuɗi ka shi kenan tun da dai ai za a iya kasawa in bishiya ne nan tun da za a iya kasawa a eh, wasu <laughs> ya riga ya tasa bishiya ne ya tasa bishiya sai wannan ya kai ƙarar kotu sai al'adu ya kuma tabbacewa wacce shi ke za shi ba da za a yi ka je ka tun kuɗi ka je ka rufe gininka ka rusa ginin gaba daya an gane sai a ji a rusa ginin kuma ka je ka tabbace duk bishiyoyin da ka dasa ba ruwan hukuma da ya samu gida ko bai samu ba ko kuma na biyu shi asalin mai gini ya yi a ban mai gini ya yi zai biya amma zai biya a wajen bulo bulo shi ne ma'ana suka doshe da mulkan ba da matsayin wanda a matsayin an an arga an cire shi bayan kiman ladan wanda zai cire ɗin ba sai an biya kuɗin wanda zai cire wa eh, in za cire kuɗin mai cire bulu wanda zai cire bulu bai lalata su ba sannan wanda zai tumbuke bishiyar sai an biya shi sai an cire wannan a cikin in an kimanta za a kimanta a ƙaddara mai cirewa zai cire nawa za a biya shi sauran sai a ba kuɗin ka rashe a rai shi ma la kimata lahu ba da amma babu komai a gare shi a cikin abin da babu kima a gare shi bayan tumbukewa da rusawa kamar suminti in an tuka gidi in an tuka rusa gidi a zumunci yana da wani iya kima to babu komai a gare shi kudin zumunci ba za a biya ba ko ya yi falasta tu wajen ana gama rusawa falasta biya zubi ba wani amfani da ba za a biya shi ba Wai ya gasu ba da kalli bayan tumbukewa da kuma rusawa wa ya rusu da gasu gallata wato dan fashi mai kwace yana mayar da ainihin galla da ya samu wala ya rusu A, ga amma wanda ba ɗan fashi ba ne mai ɗan fashi ya zama to ya kwace ma dabba ne ko mota ya kwace ma ya je ta samu riba da shi yana ta samu yana haya yana samun kuɗi to zai bayar har da kuɗin an gani walwalar fil haiwan eh, ya ɗauki kwafi yana bai da kwace ya ta aiki duk zai dawo da kuɗin aiki duk zalla zai dawo da ya ɗauki kwanakan da mutum ya kamata a ce ya yi kala duk zai bada kuɗin ya ajiye ta ba aiki da ita ya za mu sani wannan shi san kayan shi ya da gaskiya ne ya za mu san ba aiki da ita ba na'am walwala da fil haiwan shi kuma da a cikin dabbobi wa fil ama da kana walwala shi ma duk duk galla ne idan idan dabbobi ne sun haihu zai dawo da yaran haka nan baiwa sai ta haihu baiwa ne ya kwace maka sai ta haihu ita ma zai dawo da yayan da za ka yi, bayan baiwa wata ce to zai rike yayan baiwan kuma ya ba ka yanka ba in ya kasance dan daga wanda ba sayyid bane shi ya kuma mustahiq lil ummahat eh wanda ya cancanci uwar shi zai karba wanda wanda dama uwar ta shi wanda ya claim din mamar cewa, ta shi ce baiwar maman yaron to shi ma zai karɓi ayan min yadin daga hannun wanda ya siya au gairi ko wani sa domin ka saba amatan tun na wancan ne Ake zalunci ne kiwo ne na zalunci laisa li irkin zalimin haqqun wa man kasaba amatan summa wadi'aha waladu rake ko duk wanda ya kwace na baiwa baiwa ya zai kwace sannan ya kace ta irin yadda wayannan suke yankin ba suke da wasu ire-iren su taki ainihin mutum to idan idan baiwa aka taka zai ta haihu to ɗansa bawa ne alayhi to dole ne alayhi akwai haddi a kan shi aka irin wayannan kamar yan yan gwagwarmaya din nan akwai irin yan jama'atul takfir wal hijra to irin masu fahimtar tafiya su za su zo sun dauka cewa duk garin nan an yi rinda in sun kai tumane in sun kama kai bawan su ne sannan kuma in sun kawo mace baiwar ce wani sai mai gida ya zuba kyakkyawa ya ce yana son wannan zai ringa da zama sadakar shi haka zai ringa sakan matan mutum haka suke yi an gane ko kuma sun sun wa'annan gaba ɗaya yanzu ana kiran su mazanata ne eh me za ga ransu eh? a sun yi kwace sun take ta ai mai kwace yin take mace izina yi to es in suka kwace mace suka take ta yaya shi wannan tawili ake kiran shi sun tafiye ta ne da tawili su suna ɗauka su a nan ɗauka su ne. ko tsakaninsu da Allah sun ɗauka su jihadi suke sun mutanen gari a fahimtar sun yi rinta sun shigo gari kawai sun su kai su mamai su kama yaran mutane su kama mata su kama waye su bai da su bayi an gani irin wannan kaga idan ya zama to kuma dan fashi ne wanda bai da alaka da addini bai da wani tawili da yake da shi zina yayi za a bai hukuncin zinan an kama shi an gani kuma wanda ya kwacen baiwa sannan sai ya take ta ɗansa bawa ne A ɗansa ba shi take ta yi ba ba zai ce a bashi dan shi bawa ne kuma za a yi haƙƙi na zina in ya taɓa yin aure a cebe shi in bai taɓa yin aure ba a mai bulala ɗari kenan ne alaikum salam ya danganta kowane iri kamar su wayannan masu shigowa cikin gari su kama iyalan mutane da yayin su je su aje a yan jina ba su ba sun jima addinin ce su kawai kai tsaye jihadi suke a tunanin kuma wannan kuma shi ne kwakwalwar su sun ɗauka kuma kun yi rinta mutum da sun halarta jini ɗayan kuma da waye duk bayi ne to su a nan wajen su ɗauka addinin su a gani ba za a ce mazana ta kai tsaye ba sai da ce ɗan tawili su tawili da tawili sai zina sun yi zina amma sun ta'awili wannan ba za mu mutu hukunci da ba su eh? ɗaya ne ai su ma da wani tawili su yi da haji ta ari suna da hijira wani eh? za a yi taziri dole ya mutu taziri ma na وعليكم السلام Thank you. gaskiya eh. ba laifi amma kuna nan ko matafiya ko magarba ku bi kayan ku kawai so da wani lokaci da kun jira liman shi matafiya duk wani abu zai tsawai ta mai abu ba a so a gani na'am sai ko su lusa fasulun filikola fasari game da kulki والخروج بالانتقاد بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاء بجوازه الأمل wato kulki da infaki ai kulki da infaki wanda ke infaki wanda ke an iyakance mai ajali an gane a iyakance mai ajali ka ce ka sake ni zan ciyar da yaron ka zan ciyar da yaron da ka haifa ba sai ka ban kuɗin ce ba nan yaron ba har shekara ɗaya ko shekara biyu an gane ka sake ni hulɗin zan yi a kuɗin da za ka bani shi ne zan ciye ma da yaro ba sai ka biya ba an gane yayi ba da rada bayan shayarwa ta gama shayar da shi sai ya sake ta sai tana kan hulɗi to bayan shayarwan nan zan ciye ma da yaro ka san ana zuwa ko za shi a ringa ba da wani kuɗi to kada a ba da wannan kuɗin shekara kaza shi da kuɗin kul'inka. in ya yarda shi ne zai a yi a haka al'amalu bi jawazi aiki ya zo a andalus da halatta shi a andalus aiki ya zo da halatta wannan mutanen andalus kotun andalus suna aiki da wannan mace ba ta da kokobo eh amma sai ai kakara yawa <laughs> eh mutum da ba ta da kuɗi amma za ta ciyar ma za ta ciyar ma da yaro duk ciyar ma da yaro sai wannan ciyarwa ya zama shi ne matsayin kuɗi wajen kaulan wahidan haisul tuzi wa in mukhalaqun bihi ya halatta qaulan wahidan wannan ya halatta qaulan wahidan magana dai kai tsaye hay sultu bin zalika inda aka lizinta hakan in an lizinta hakan ta ce na lizinta ma kaina haka wa in mukhalaqun udib bihi ko da shi abun kulkin haka rasa shi da ta wannan hali ko da abun kulkin ne ya rasa ko da abun kulkin har rasa shi ina ba lura tana cikin ciyar da yaro shekara ɗaya yaro ya rasu kafin lokacin nan ba magana a mai da wani abu العبد ترك من الصداقة أو ودعه وللعبد ترك من الصداقة شي باوا يا سامو أشي أبا يا سامو يا يا بر صداقة أو ودعه متين متين يا رجع يا بيا يا بيا يا an gane to haka sai ya kasi mata ta nemi kulki ana iya cewa to shi kenan kawai maganan sadakin da ka bayar ya zama a za mayan ma da shi wannan kuma abin da ake magana shine uba ya samu ya bar sadaki ga mace aure ya rabu in aure ya rabu ko kuma ya rage sadakin ga budurwa a cikin saki nan saki mutum wato in an saki uba na iya cewa wato sadakin da bai biya ba an yafe mai ba san sadaki hakin yarinya ne amma uba na iya yatsewa sun budurwa ce budurwa amma ba zaura sadaki za su yi cewa a sanar son kayanta budurwa uba na da haƙƙi a kan ya yafe sadaki saboda wata maslaha da ya hanga idan zama bayan an yi auren akwai ragowar ba ba an yi za a iya cewa idan misali tana son su kulli ne za ta yi cewa ragowar wasu da su ne da halatta za halatta an gama sake ne yayi na bashi to kawai za ka ce to ko su kace za ka biya za ka dawo sai ka biya sadaki ba a an yafe ne sai ba ba ya magana a madadin yarinya an yafe ko kuma sauran za sadaki a ce ya kawo kaza an yafe mai sauran duk ba na da wuri amma ga budurwa wanda ba zaura wal khulu bil infaq mahdudun ajal shi khul'i da infaki wanda yake an iyakance mai ajali bayan shayarwa al'amal bi jawabi aiki a andalus ya tafi akan halarci yin haka wajaza qawlan wahidan ya halatta kai tsaye inda aka lizinta hakan wa in mukala ulqudima bihi ko da shi abin kuɗi ko yaron da ake ciyarwa din an rasa shi to shikenan ya Bayan samu ya yafe sadaki ko kuma ya rage wannan sadaki ga budurwa a saki ya samu ba ta da kuli a kaddara mijin makiyayi ne ko manomi ne sai ta nemi za ta yi mai kiwo na shekara ɗaya kuma noma na shekara ɗaya halatta ɗayan kuɗin da ta biya kiwon shi eh, noma zai ke ta noma kamar yadda eh, kuma ta suke noma ko ba ta da kuɗi shi da za ka iya duk wani kuɗi ko abin kuɗi Na na'am alaikun bismillahir rahmanir Na na'am alaikun mubarak Na mai albarka wallazi eh, wallahu ma warasa wallazi laulahu ma warisat uktahu ita ce wanda da ba dan shi ba an gane ku da ba ta gaji ɗan uwarsa ba misalin wa da ba dan shi ba da bata gaji yar da ma wani sa uktu da yar uwa bata yi gado ba an gani ana kiran wannan al-ibn mubarak da ba shi wannan dan ya zo ba da kanwan shi ba ta yi gado ba da shi baya da ba ta da gado misalu halaka murhum mutum ya rasu an bintani ƴaƴa mata biyu biyar da wa uktu shaqiq wa ko uktu shaqiq da dan uwa shaqiqi kuma bi ba zai gane kowane daga cikin asalin matsala na asalin ɗin uku ne ko saboda a samu mai saboda a samu cikin uku da ta abdu ko wato ɗaya mata guda biyu suna da two over three biyu cikin uku saboda suna da yawa wa kunna nisa an bakun su da ta yi ne falahunna sulusa ma tarat wa bin talibi suna da ne yanzu nawa ya rage ba guda ɗaya ba ɗaya to bintu bintu binin ita ita diyar da wato dama diya tana cin ɗaya cikin ƴaƴa mata guda biyu tana cin sulusai ne to amma inda a ce diya ɗaya ce ba abin da ya rage tsewa sai bintu binin sai diya ta ta cikon sulusai ne ko to yanzu ƴaƴan su biyu ne sun cinye sulusai ne to diya da ba ta da komai ba ta da gado eh ta faɗi a nan wajen saboda 'ya'ya mata sun nutsar da sulusai ne ita bincin ibil ba ta da komai wala aku shaqiq albab to shi kuma dan uwa shaqiqi shi asib asibin ne shine aula rajulin zakar to sai ya taimaka ƴan uwansa sai ya dauko ɗayan nan da ya rage sai su raba tare an gane wannan ko to shi dan uwa shaqiqi yana da sauran li annahu aula rajulin yulahazu anna bint al-ibn sakadat za mu ga ita diyar ta ta faɗi to wannan wannan dan uwa ne dan uwa shagigi ne dan uwa shagigi zai kwashe ba dan ba akwai shagigi dan uwa mamaci dan uwa mamaci shagigi shi zai kwashe sauran abin da ya rage a gane shi ne aula rajulin zakar fa ita ba ta da yarda cikanya na'am binta za mu ga cewa diyar da ta faɗi diyar da ta faɗi saboda yan mata ƴaƴa mata sun cika sun nutsa da sulusai cikin aina aka samu shi misali da biyu a misali da biyu za mu kawo shi misalin shi al ibnul mubarak Masha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك